Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma mita 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jin a VOA Africa kan mita 200.5 da ke birnin Yamai, sai kuma tashoshin FM da suka hada da rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalol da kuma niya. Haka kuma a duk lokacin da ake bukata za a iya jin mu ta intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawa a shirin mu na dare daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke Washington DC. Rahotanni a yankin Okorodin Legas suna nuna cewa jama'a suna silalewa sakamakon harin 'yan Neja Delta. har ma yau ma sun kawo ari ta isha umma za a rubu kusa sanda a wajen kuma mun gan alaman nan in ba dauki mataki mai ɗaukar karfi abubuwan in aka sake sake yan ofisin nan suka zo suka so mun ɗaukar ari abin zai zama wani abu. to a cikin shirin zamu ji cewa an yi kira ga mutanen jihar filato da su rungumi zaman lafiya sai kuma batun hillary clinton wadda jam'iyyar democrat ta zaba a matsayin 'yar takarar shugabancin amurka wanda zamu ji ra'ayoyin jama'a a kai mun tattauna da grace kai tsaye ga cikakkun labarai yanzu. Assalamu alaikum jama'a. Sama da mutane 40 ne aka hallaka, wasu da dama kuma suka jikata a birnin Kamish da ke arewa maso gabacin Siriya bayan hare-haren kunar bakin wake da kungiyar ISIS ta kai a wurin. Wakilin sashen kurdawa na VOA Zaina Umar yana cikin waɗanda suka jikata a tashin bam ɗin da ya faru a can. kusa da iyakar siriya da turkiya ya shaidawa voa bam din ya tashi ne kamar mita hamsin daga inda yake zaune ya ce matarsa da 'ya'yansa da shi don kansa duk sun samu raunuka a wannan harin baki ɗan gidansa ta lalace rami abdulrahman na ƙungiyar adawa ta syria observatory da mazauninta yake birtaniya ya shaidawa kafar yada labarai ta larabawa cewa wannan harin ya lalata halkwatan sojojin kurdawa wacce ke rike da yammacin birnin na kamish yayin da gwamnatin siriya kuma take rike da wani sashe na birnin tuni dai kungiyar isis ta dauki nauyin kai wannan farmakin a wata sanarwa da ta fitar a shafin labaranta na yanar gizo na amak inda take jaddada ta na ci gaba da kai hare-hare akan jami'an tsaron hukumomin kurdawan. 'yan jam'iyyar democrat na kyautar zaton shugaba barack obama zai taimaka wa 'yar takarar jam'iyyar su hillary clinton ta, kara kuzari a jawabinsa da zai gabatar a yau da maraice wanda kowa ke hasashe a babban taron jam'iyyar da take gudanarwa yanzu haka obama yana cikin mashahuran 'ya'yan democrat amma kuma yana ci gaba da zama wanda amurkawa ke yaban aikinsa inda mutane mutum ɗaya daga cikin guda biyu ke na'am da shi amma kuma akwai amurkawa da yawa da ke nuna rashin amincewarsu ga masu takarar shugabancin kasar ta amurka na bana wanda suka hada da hillary clinton da donald trump don haka ana ganin taimakon obama yana da muhimmanci a wannan taro da suke yi a bangaren shugaban kasar idan ya taimaka aka zaɓi ita clinton to zai haɓaka nasarorin da ya samu a lokacin mulkinsa kamar yadda yake faɗa cewa ya faɗaɗa kiwon lafiya da kuma yarjejeniyar nukiliya ta iran 'yan republican sun amince da hakan amma suna fatar iskar goyon bayan amurkawa ta koma gefen su. hukumar zaɓe a ƙasar zambia ta ce takardun da aka buga don gudanar da babban zaɓen ƙasar na ranar 11 ga watan agusta da zaɓen raba zai iso babban birnin ƙasar lusaka a ranar alhamis a yayin da ƙasar take ƙoƙarin shirya gudanar da zaɓe a mako da ya gabata ne hukumar zaɓen ta bayyana cewa an kammala buga takardun zaɓen hukumar zaɓe ta ba wata ma'aikatar buga takardu ne ta ƙasar dubai don shirya mata takardun zaɓen a ƙoƙari da ƙasar take yi na gudanar da zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da kuma ƙananan hukumomi da zaɓen raba gaddama ƙungiyoyin hamayya na ƙasar ciki har da babban 'yar hamayya united party for national development upnd ke na a takaice sun ce buga takardun a wajen nahiyar afirka barnan kuɗi ne kuma zai ba gwamnati dama shirya magudi a zaɓen ya zuwa wannan shekara zambia tana buga takardun ta ne a afirka ta kudu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke washington dc Shugaban kasar Faransa François Hollande ya tattauna da shugabannin addinai na kasar a yau Laraba a kokarin rage fargaba da ta biyo bayan kisan gillar da wani dan ta'addan musulmi ya yi wa wani limamin Kirista na Katolika. Shugaba Hollande ya tattara shugabannin addinai ne a ofishinsa da ke Paris don tabbatar da haɗin kai tsakanin addinan da kuma ganin sun tunkari hare-haren ta'addanci wanda ke ta'azzara a kullum a kasar ta Faransa. 'Yan Katolika da dama na ci gaba da zama cikin kaduwa kwana guda bayan da wani wani matashi dan shekaru 19 da ke jira a yi masa shari'a wanda haɗe da wasu da ba a gano ko suwaye ba suka kai hari a cocin inda suka yanka limamin cocin mai shekaru 80 a lokacin da yake jagorantar ibada sau biyu ne ana kama adal kamici a kan laifuka masu nasaba da ta'addanci tun cikin watan maris na bara haka kuma maharan guda biyu sun mutu a yayin da suke kokarin afkawa 'yan sanda waɗanda su kuma 'yan sandan suka buɗe musu wuta suka kashe su wasu daga cikin musulmi sun yi kira da a ƙara ɗaukar matakan tsaro a masallatai kuma sun yi kashedi ga 'yan ta'adda masu ɓatawa musulunci suna a faransa da nahiyar turai baki ɗaya. Kun sha labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. rahotanni a yankin ikorodin jihar Legas suna nuna cewa jama'a na silalewa daga yankin sakamakon harin 'yan neja delta da suke kai musu da makamai ga wakilinmu baban gida jibirin a rahoton da ya haɗu mana su dai mutanen da ke dauke da wayannan bindigogi yanzu ana zargin cewa yan yankin Niger Delta ne da ke shigowa yankin tare kuma da kai hare-hare amma da sace mutane ko a kwanakin baya sai da yan bindigan suka sace wani basarake tare kuma da wani fasto wanda har yanzu ba ji ji su ba rotani ma na cewa dai yan bindigan sun buƙaci gwamnatin jihar Lagos da ta biya su naira miliyan 500 domin sako basaraken na gargajiya to sai dai kuma har yanzu ba a sako shin ba a fada na baya-bayan nan da yawa kana an ba da rahoton cewa 'yan bindigan sun kashe wasu 'yan sanda guda uku sai dai kuma kokarin jin gaskiyar wannan labari ya citara daga bangaren kakakin rundunar 'yan sandan jihar lagos mrs dolapo badmus. duk kuwa da sakon karta kwana na sms da na aikewa wayan nata to koya al'ummar jihar lagos ke ji game da wannan rukare-hare da ake kaiwa a yankin ka dai abin da wata malama da bata suna ambaci sunanta ke cewa the boko haram when it came up initially treated it with kids gloves and snowballed into something irin wannan rukun sakai na kashi aka yi wa yan boko haram har suka mamaye ko ina yanzu kuma gashi muna gani a bangaren yan yankin daija delta ya kamata gwamnati ta tashi tsaye wani malami mai suna musa ya shaida damun ra'ayinsa kamar haka matakan da wa'annan nan jadisa da suke yi abubuwa bace-bace abu da sace mutane dokan sarki abinda kuma muka gani akan wannan abin da za mu iya yi sai dai shi shugaba bai gari shi zan buhari Allah ya bashi sa a ciro wa'annan sojojin kuma su a ta ga dukkan magana a aji a kan abin da ba za a yi kawai ba. Kuna jin labarin cewa ana kashe-kashe ne a wurin? Sai suke da yawa har ma yau ma sun kawo ari ta isha ma san alba kusa isan da a wajen kuma mun gan alaman nan in ba ɗauki mataki mai ɗaukar karfi abubuwan in aka sake-sake yan ofishin nan suka zo suka so mun ɗaukar ari abin zai zama wani abu. Yanzu haka dai ana ci gaba da zaman zulumi da kuma da ɗarɗar a wannan yanki na Ikorodu sai dai rahotanni na cewa jami'an soji da kuma 'yan sanda na amfani da jiragen sama masu saukan angulu kai har ma dai da jiragen saman nan da ba sa dauke da matuka domin zakulo inda 'yan bindigan suka boye baban jibrin muryar amurka daga lagos To Allah ya kyauta haka kuma a jihar Filatan Najeriya dai an yi kira ne da a rungumi zaman lafiya biyo bayan kashe wani basaraki a garin Bokos. Zainab Babaji gare ki. A cewar kakakin rundunar tsaro a jihar Filato Kaftin Ikedici Iweha, a yanzu haka hankula sun kwanta a yankin na bakos. Yanzu dai hankula a kwance a can cikin garin bakos kasuwai kuma sun buɗe. manoma suna tafiya noman su jami'an tsaro kuma har yanzu muna kan bincike a yanzu dai gwamnati dai ta shiga don ta kawo taimako ta kawo sauki ga waɗanda suka yi rashi musamman kayan abinci da sauransu dai a haɗe da wanda mun riga mun kai cikin garin bakosko da ƙauyukan da aka samu tashin hankali kiran mu kuma ga jama'a shine su kwanta da hankali eh, kada mu koma eh, kwanakin da muka shige a jihar plateau yanzu da jami'an tsaro dai muna kan bincike kuma da zara an gama wannan binciken za a yi ma jama'a bayani. Daraktan hukumar inganta zaman lafiya a ofishin gwamnan jihar Filato Joseph Langman. Mutane sun iya fita yanzu da karfe shida zuwa karfe shida Duka wannan matakai ne da aka ɗauka domin a ganin cewa an samu zaman lafiya. Rashin zaman lafiya ba mai kyau ba ne kuma rundunar tsaro za su yi duk abin da ya kamata su yi bisa ga ka'ida na ƙasa domin su ganin cewa an yi zaman lafiya. Aikin da suke kenan kuma ya kamata mu ba su goyon baya domin su su cimma burin aikinsu kuma a samu a samu cin gaba a cikin wannan tafiya zaman lafiya fa tafi komai malam sani suleiman wani mai aikin samar da zaman lafiya ne a najeriya duk wanda zai zo don ya aikata wani laifi da zai kawo cikas mai kowane ɗaya daga cikin mu to mu ne gabaki ɗaya to bai kamata mu bari ya yi nasara a cikin mu ta hanyar yin faɗa da junanmu shi kuma ya zame ta ƙasa ya tafi ba muna kira ga al'umma cewa su kai hankali nesa su kai zuciya nesa kada mu yi rikici mu kashe junanmu mu ƙona dukiyarmu bayan muna zaune tare tsawon lokaci daga baya kuma mu da muna da mun sani Reverend Father Kasim Basil ya ce in za mu zama tare mu san cewa akwai lokutai da za mu samu sabani amma sabani kuwa ya kamata mu nema sansantawa a halin da zai dace a ɗau hakuri a bar fansawa Allah. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a yanzu haka ina tare da abokiyar aikinmu Grace Alhira Abdu da ke can jihar Philadelphia wajen taron jam'iyyar Democrat. Shin Grace yaya taro ke tafiya musamman bayan jam'iyyar Democrat ta zaɓi Hillary a matsayin takarar shugabancin Amurka? taro yana kankama mm. bisa da tsari kuma bisa ga dukan alamu a sai ka ce kwalliya na biyan kudin sabulu a shirye-shiryen da ita jam'iyyar demokrat ta eh. domin nuna cewa kansu yana haɗe mm. sannan kuma manufarsu daya kana kuma suna kyautar da so irin gagarumin goyon bayan da suke da shi zai taimaka wajen kai su ga cimma nasara. To dama za mu yi magana akan wayar da za a bugo mana yau akan magana ya takarar nan ne Hillary Clinton? Eh, to babu shakka yanzu nan bayan da ka kira ni ina wani taro ne da aka shirya musamman na mata 'yan siyasa mm. da suka halarci wannan taron. Abin da ake so a nuna shine idan mata suka haɗa kai kana kuma mace tana da wani guri a rayuwa tana iya cimma duk duk wani gurinta na rayuwa. Mm. To bayan wannan taro na yi hira da waɗansu wakilan ƙasashen nahiyar Afirka musamman da suka halarci taron nan. Na tambaye su ɗaya daga cikin tambayoyin da ne musu shine ya suke ganin wannan zai shafi harkokin siyasa ko kuma zai karfafa gwiwar 'yan siyasa musamman mata a nahiyar Afirka. Mm. Ɗaya daga cikin su ta bayyana cewa da duk da yake mu har yanzu ana ganin akwai mukamin da bai cancanci mace ta rike ba mm. a fannin siyasa siyasa a kasashen na nahiyar Afirka wannan zai bude kofa sosai ga mata su shiga harkokin siyasa kai ko nan Amurkawa turawa da na hira da su mm. akwai masu ra'ayin cewa wannan tarihi da aka kafa mm. zai taimaki mata ɗaya mata ce min ki tsaya ki gani zaɓe da za a yi na gaba za ki ga yawan matan da za su shiga zaɓe a kowane mataki a siyasa Amurka. To sai mu ce muna godiya kwarai na san ba za a rasa sake tatso bayanai daga wurin ki ba a shirinmu na safe don da wannan kan da shi za mu shimfiɗa mu ji ra'ayin mutanen Afirka. Afirka wato Yawa to madalla Allah ya sa tashi lafiya. Amma Allah ya taimaka ya dada ku lafiya daga Philadelphia. Yawa amma amma na gode. To mai sauraro ku kuma sai ku shirya domin yanzu za mu ba ku dama ku kira a waya ku faɗa mana ra'ayoyinku game da wannan ita takara Hillary Clinton da ta sami tikitin yi wa jam'iyyar ta takara wanda kuma a kan shi za mu ji shin abin zai taimaka wa Afirka ko kuma ta yaya Afirka za su kalli abin. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To kiran farko mun same shi daga Kaduna ne wane ne a Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Ga muke magana. Sunana Yawu Sulaiman Madaci karamar hukumar Kauru jihar Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Yawu Suleiman ya kake kallon nasarar ita Hillary Clinton na maganar tsaida ta takara daga jam'iyyar ta yi? Wannan nasara nata ba ga Amurka ne ba har da na Afirka. Me yasa? sabida yanayin yadda duniya take canzawa ya kamata a ce mata su dinga fitowa suna ba da tasu gudunmuwa mm. to kaga wannan kusan kusan da ce alamu ne da cewa mulki insha Allahu za a shiga ba mata damammaki suna dama harkar tafi da al'umma eh kana ganin akwai rawar da za su iya takawa akwai rawan da za su iya takawa fiye da mazan tun da misali mu ɗauko nan Najeriya mu. Hmm. So da yawa za ka ga gashi an ba maza amma su kasa tabaka abu a goma gani sai su kwashe kudin al'umma su haura da shi. A ko yana da kyau a ce a ba mata dama su masu ainihin gwada nasu kwanji. To mun gode sosai Malam Ya'u Sulaiman bar mu tafi jihar Plateau Jos wane ne a Jos? Muhammad ne. To Malam Muhammad barka da warhaka Muhammad ah, daga Jos ko? to me za ka ce game da nasarar hillary maganar takara to a gaskiya ni na ɗaya daga cikin mai mata farin ciki da wannan takara da ta fito kuma Allah ya ba ta sa'a. Eh, amma ta yaya kake ga abin zai iya shafar mata masu siyasa musamman a Afirka ko Najeriya? Eh, wannan wani karin ilimi ne a gare su wanda za su ƙara goyon bayan awon sosai. Hmm. haka to, muna, godiya sosai malam muhammad daga jos jihar filatan najeriya bari mu tafi nasarawa hello malam na nasarawa ka tsinke ne hello to ina ga mun rasa na nasarawa kenan a tokar amanta manta dai muna magana ne akan tsaida hillary clinton yar takarar shugabancin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar ta democrat wadda aka yi wanda kuma muke kallon yaya abin zai yi a ɓangarorin ƙasashenmu na afirka irin su najeriya ghana niger da sauransu salamu alaikum wane ne a biyu mun samu kira daga biyu To. Da kama ne daga biyu jihar Borno State. Kace wane daga biyu? Idi e Raba. Oh, Idi e e to. To muna jin ka faɗa mana ra'ayinka game da magana Hillary Clinton a eh, takarar jam'iyyar Democrat. Eh, ra'ayina dai a musulunce dai bai kamata ba amma ra'ayin da wanda yake da shi wannan mai mm. dan takarar nan sunan shi. Mm. Donald Trump ra'ayin ce da shi kanmu gara mace ta dauki amerika oh da trump ya dauka gara mace ta dauka duk da yake ka ce ba kyau a eh, musulunci eh <laughs> afirka ma ba za mu ji daɗi ba ko ina duniya ma ba za su ji daɗi ba to gara ita din to mun gode malam idina mutanen biyu hello assalamu alaikum wa alaikum assalam to me sunan ka sunana salisu mai dabino daga fatakol fatakwal ko yawa wato malam salisu barka da warhaka haka yawwa lafiya lau muna jin ka menene ra'ayinka a game da oh, hillary to oh, alhamdulillah muna mata fatan alheri wannan mata da takarar america din eh nisa muna mata fatan alheri kwarai kuma hakika muna goyon bayan ta ɗari bisa ɗari domin mun son ma ta samu takarar fiye da wancan shi namijin saboda kalamanta da kalaman shi in eh. kana saurara za ka ji eh, To ta yaya kake ga maganar nasarar ta za ta shafi matan masu siyasa a Afirka da kasashen duka? To lalle in Allah da nasarar ta ke matan matanmu na Afirka da na can kasashen su ma na Turai gaba ɗaya insha Allah. To mun gode sosai ma Salihu daga Fatakwal. Bari mu je Borno. Wane ne a Borno? Ni nan bana ma ne daga jihar Borno. To bana. Eh, to barka da warhaka muna jin ka me zaka ce? Eh, ni ne zan faɗa wa hira clinton da allah ya ba ta sa'a mata sauran yan wanta ma su ba ta goyon baya oh, a Amerika ko a duk duniya kake nufi a duk duniya ne to amma kana ga ta ina nasarar ta dinnan zai iya zama abin kallo ga mata yadda suke afirka suke siyasa eto eh ai abin da za mu dangana da game da ita mu jihar mu na najeriya mata ba sa fitowa mu maza ne dama muke mulkan Najeriya amma kuma mu kuma ba abin da muke yi a hmm. zuwa gani. Ai, to muna godiya eh, malam bana. To bari mu je Nasarawa wane ne a Nasara? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bashir Kola ne da nan lafiyan bari bari har kwata da jiya Nasarawa. To Bashir Kola muna jin ka eh, me za ka ce game da nasarar Hillary ta kuma abin zai shafi 'yan siyasa mata musamman Afirka. To a gaskiya ina yi mata fatan alheri kuma wannan kamar jagora ne ga matan mu na afirka da su fito a dama da su saboda ana damawa da su yana da muhimmanci sosai su ma a ga yadda yanayin taka rawar su kuma yana da kyau afirka mu yi koyi da yanayin zaben su na amerika eh. ba tsara suka ba wannan wannan ba kashe kashe eh. ba ta da hankali ke eh, gaskiya kowa ya faɗi ra'ayi hmm. haka To, to. To, mun gode sosai Bashir Tela, mun gode sosai daga jihar Nasarawa. To, kada a manta muna nan cikin sashen Hausa ne na murya Amurka kuma muna karɓa wayoyinku game da magana nasarar da Hillary Clinton ta samu da yadda zai shafi Amurka. Hello, wane ne aka zina? a kana magana da alhaji haruna inda yan tumaki to, to alhaji haruna muna jin ka me zaka ce ta yaya nasarar hillary clinton za ta zama darasi ko kuma abun kalla a siyasar najeriya wato nasarar ta insha Allah kamar yadda abubuwan ma suka taho ita ke da nasara saboda irin kalamin donald trump da yake yi na hmm. ganin cewa duk baya goyon ma wasu kasar afirka zai dai kamar zai jawo rigingimu ne kawai wannan mutumin in ya ci zaɓe saboda hakan allah ya da ita za ta ci zaɓe kuma kuma wannan nasara nata zai kara ƙarfafa mata afirka gwiwa wajen wajen shiga harkokin siyasa to mun gode sosai alhaji haruna daga katsina bari mu tafi nasarawa mun sake samun kira daga can wani ne a nasara to kuna tare da ayuba sarkin hakuri daga lafiya fadar gwamnatin jihar nasarawan najeriya to ayuba allah ya kara mana hakuri to me zaka ce game da maganar hillary eh to tabbas wannan ba karamin abin ci gaba ba ne musamman a bangaren mata musamman nan nahiyar mu ta afirka hmm. domin wannan ya nuna cewa mace za ta taka rawa kamar yadda maza suke takawa amma abin ta kai a nahiyar mu ta afirka hmm. al'adu da addinai da wasu abubuwa suna hmm. abun nan karya masu gwiwa to wannan dama ne a gare su da nuna cewa ya kamata su fito su jajirce duk kalubalen da mace take fuskanta in ta jajirce ta wata rana za ta kai ga cimma nasara to mun gode sosai malam ayuba mai hakuri allah kara mana hakuri kamar yanzu to da haka kuma muka zo ga karshen wayoyinku da fatan za a ci gaba da kiran yanzu kuma bari mu sa takalmanmu mu bi filin wasanni mu ji me ake ciki wasanni a takaice shugaban tawagar ghana zuwa wasannin olympics a brazil christopher esofi ya bayyana wa 'yan jarida cewa hukumarsa ta gabatar da kasafin kuɗi da take bukata ta shiga olympic da ya kai dalar amurka 600 ga ma'aikatar ministan matasa da wasanni a cewar shugaban tawagar na ghana da farko sun mika bukatar dala 800 ne saboda tunanin kai mutane 25 a cikin tawagar 'yan wasan amma sai gashi mutane 16 kadai ne suka samu shiga wasannin a cewar esofi ganin yadda ministan wasannin ke ci gaba da tattaunawa da su akwai alamar za su samu kudaden da suke bukata ya ce tun da dai mun riga mun shaida wa ministan bukatunmu kuma tattaunawa na ci gaba don haka ba mu da damuwa hukumar kwallon kafa ta gana wato gfa ta bayyana rashin jin daɗinta akan yada batutuwan ƙarya akan shafukar zumunta wanda ke alakanta shugaban na gfa da wasu kalamai mara daɗi ga hukumar caf a wata sanarwa da hukumar gfa ta fitar a yau laraba hukumar ta nisanta kanta da wa'annan kalamai kuma ta musanta masaniya a kan wannan kalaman hukumar ta kuma kwatanta tushen wannan labarin a matsayin rashin sanin aikin jarida hukumar ta gfa ta ce dan jarida da ya fidda wannan labarin ya ɗauko ne daga hira da shugaban takwasi ci yake yi da abokansa kuma ya bashi wata ma'ana ta daban ministan wasanni nilan van ya kira ga hukumar gfa da kwamitin horaswa na kungiyar kwallon kafan zakarun ghana 'yan kasar shekaru 20 da su karfafa 'yan wasan na black satellite kuma su kara basu horo Ƙungiyar zakarun Ghana 'yan kasa da shekaru 20 na Black Satellite ta gaza haurawa a kan takwararta ta kasar Senegal a karawar shiga gasar cin kofin Afirka na zakarun Afirka kasa da shekaru 20 da za a yi a shekarar 2017 inda Ghana ta sha kashi da ci uku da biyu. Ministan da ya kalli wasa na biyu tsakanin Ghana da Senegal a garin Cape Coast ya ce 'yan wasan na Ghana sun iya wasa haɗaiɗaikunsu a don haka akwai bukatar a ƙarfafa su su rika wasa a matsayin rukuni ɗaya. shahararren dan wasan ghana michael essien ya karu da manyan 'yan wasan duniya da suka bayyana goyon bayansu ga gidauniyar tallafawa masu ciwon zuciya da shahararren tsohon dan wasan kwallon kafa na najeriya kano uwanko ya kafa manyan 'yan wasa da suka riga suka bayyana goyon bayansu ga gidauniyar kano heart foundation sun hada ne da kalusha buwaliya da tsohon abokin wasansa arsenal robert perez da manajan newcastle united rafa benitez da samuel eto sai kuma mawakin nan peter na p square a nasa bangare michael essien ya yi wani takaitaccen bidiyo ne inda ya bayyana amincewa da goyon bayansa ga mataki da kano ya ɗauka na zuba miliyoyin dololi a wannan gidauniya tashi yanzu kuma sai sharhin murya amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar. Ranar 28 ga watan Yuli za mu yi bikin cika shekaru 65 da amincewa da ɗaya daga cikin muhimman batutuwa da suka jibinci nuna jin ƙai ga bil'adama a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya, wato dangantakar da ke tsakanin zauren majalisar da matsayar masu gudun hijira. An dai fi sanin wannan batu da matsayar da aka cimma a shekarar 1951 wadda ta shafi masu gudun hijira. Wannan yarjejeniya ta kunshi fannoni daban-daban da suka hada da bayyana wane ne ɗan gudun hijira. tare da nuna 'yancin mutanen da ke neman mafaka wannan matsaya da majalisar ta cimma ita ce yarjejeniya ta farko a matakin ƙasa da ƙasa da ke tattare da rayuwar ɗan gudun hijira wadda ta kunshi rattaba hannu da ƙasashe suka yi na amincewa su baiwa 'yan gudun hijirar da suka shiga yankin su mafaka yarjejeniyar har ila yau ta amince da a baiwa 'yan gudun hijira damar yin walwala kamar gudanar da addinin su da ayyukansu da samun ilimi ba tare da fuskantar wata matsala ba tare kuma da ba su takaddun yin tafiye-tafiye da izinin yin zirga-zirga wannan matsaya da aka cimma har ila yau ta rataye wasu ayyuka a wuyan 'yan gudun hijirar da suka hada da bin dokokin kasar da ke ba su mafaka ta shimfiɗa musu amma abu mafi mahimmanci da matsayar ta cimma shine ba za a tilasta wani dan gudun hijira ya koma ƙasarsa ba musamman inda yake fargabar za a musguna masa takardun wannan matsaya da aka cimma sun samo asali ne tun a lokacin da 'yan gudun hijira sama da miliyan 40 da yakin duniya na biyu ɗaiɗaita suka kuma kwarara zuwa nahiyar turai domin neman mafaka a yau mun tsinci kanmu a tsakiyar wannan matsalar kurara 'yan gudun hijira wacce ita ce mafi girma tun bayan bala'in farko da ya sa aka cimma wannan matsaya a wani kiyasi da hukumar da ke kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi fiye da mutane miliyan ashirin a duk faɗin duniya sun cancanci su ci gajiyar wannan yarjejeniyar saboda cika shekaru 65 da cimma wannan matsaya da aka rattaba hannu a kai wacce ke nuna irin jin kanmu ya kamata kada mu manta da tarihinmu mu kuma dungumu wajen ganin cewa ba sake barin irin waɗannan matsaloli sun ƙara faruwa a nan gaba ba ya kuma kamata mu rungumi 'yan gudun hijira a duk inda muka tsince su mu taimaka musu ko ta yaya a yaushe har sai zuwa lokacin da rayuwarsu ta daidaita wannan shine sharhin murya amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin amurka kafin mu karkare shirin kamar yadda aka saba bari mu je ga labarai amma a takaice sama da mutane 40 ne aka hallaka su a wasu da wasu da dama kuma suka jikata a birnin kamish da ke arewa maso gabashin siriya bayan wasu hare-haren kunar bakin wake da kungiyar isis ta kai a wurin wakilin sashen kurdawa na voa zaina umar yana cikin waɗanda suka jikata a tashin bama-baman da ya faru a can kusa da iyakar siriya da turkiya ya shaidawa voa bam ɗin ya tashi kamar mita hamsin ne daga inda yake zaune ya ce matarsa da 'ya'yansa da shi don kansa duk sun samu raunuka a wannan harin da aka kai baki dan gidansa ta lalace 'yan jam'iyyar democrat na kyautar zaton shugaba barack obama zai taimaka wa 'yan takarar jam'iyyar hillary clinton a takarar da za ta yi don ta kara kuzari a jawabinsa da zai gabatar da yau marece wanda kowa yake hasashe a babban taron da jam'iyyar take gudanarwa obama yana cikin mashahuran 'ya'yan democrat amma kuma yana ci gaba da zama wanda amurkawa ke yabon aikinsa inda mutum ɗaya cikin mutum biyu suke na'am da shi amma kuma akwai amurkawa da yawa da suke nuna rashin amincewarsu ga 'yan takarar shugaban ƙasa na wannan shekara da suka hada da hillary clinton da kuma donald trump don haka ana ganin taimako da obama zai yi yana da muhimmanci. To da takaitattun labaran shirinmu na dare ya kammala sai kuma an ya kai mu da duku-duku za a ji abokan aiki da wani sabon shirin daga nan sashen Hausa na murya Amurka. a madadin shi baba yakubu makeri da ya taya ni gabatarwa da ma julie leathers gresham wadda ita ce ta ba da umarnin shirin kamar yadda aka ji shi sai injiniyan mu na yau adin utko sai ni usman ahmad kabara daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya